bangaren hada-hada da zawarcin 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa na Leicester City, filado Reneri, dan shekara 64 ya sake amincewa da ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Leicester City har na tsawon shekara hudu. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na zawancin dan wasan gaba na Man City mai suna Walfred Boni a kan kuɗi fam miliyan 30. Dan wasan Arsenal Maxwell Ozil da kuma Alex Sanchez har yanzu ba su sake ba kun hannu a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ba sai dai ana sa ran kafin karshen watan nan da za a rasa sayan yan wasanni za su kammala cinikin. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na bukatar dan wasan kasar St. John Mata bai ci gaba da zama kungiyar kwallon kafan na Manchester United. Chelsea tana neman dan wasan Benfica mai suna Victor Lindelof Juventus na shirin ƙara shekara kwantiraki wa Bonucci a ƙungiyar bayan da ɗan wasan ya amincewa da tayin da Manchester City ta yi masa. Huta lafiya.